dan da kai mai ne ka ka mutum wallahi sai ka cinye shi kai wani irin nan mutum ne wai wai ni kadai ce mace a duniya ko kuma ni kadai ce autan mata ka je ka nemi wasu bana mata da yawa a duniya ba ke bace autar mata amma ke zuciyata take so <laughs> wallahi umma ina son ina san da ina kaunarta kuma har yanzu ta ki amince a ta ki bani da ta ki yadda ma ta dinga tsayawa tana saurara ta ce ita ba ta so Dausayi Films Productions ke gabatar muku da sabo ƙayataccen fim mai dogon zango mai taken makircin so makircin so labarin da ya kunshi rikitacciyar soyayya yaudara cin amana makirci a gefe guda gami da soyayyar gaskiya na tabbata tun kafin zuciya ta ta kare taki ma taki zuciya ta riga ta kare taki idan ka tare shi na kuma hawayen da suke zuba akan idanuna su ma ƙarya ne dini wai kai har yanzu baka haƙura da yarinyar nan bane tunda ta ce ba ta son ka ka kyale ta mana dini me yasa kake son ka hukunta ni da kuskuren da na riga na yi shi a baya dan Allah dan annabi ka ya haƙuri in banda ta rena maka hankali ya aka yanzu ta da ta ce tana son ka wato ta ji labari yi kuɗi shine ta lallabo ta dawo ta ce yanzu tana son ka ba irin wahalar da ban sha ba a wurin neman soyayya ban samu ba kika ki fara dama kwata-kwata. kai da ƙawayenta don kawar da ahalinsa duk a cikin shiri mai dogon zango na makircin so Don ganin yadda za ta kaya, ku kasance da Dausayi TV channel a cikin shirin su na makircin so wanda zai dinga zuwar muku a duk ranar Laraba wanda ya daidai da 14 ga watan goma 2020 lokaci karfe 8 na dare. 'Yan wasa din Sani, Shu'aibu Lawan Kumarci, Fati Washa, Sadiya Adam, Asma'u Mila, Ummi El Abdul, Sadi Sabo tare da gabatar muku da jarumi mai salon haskawa. al'amin travel ɗaukar nauyi dausayi tv channel labari tsarawa shafi'u daudagiwa shiryawa abban dausayi ba da umarni algumzan sak mahaifiyar jini tana nema ta zama mana cikas akan dukiyar da muka kallafa buri a kanta. kawai magana ne akan ya za a yi a kawar da mahaifiyarsa da ƙannansa ba ma da wata shawara da ta wuce wani makircin so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Ragon Miji Return. Yana yin fakin a kofar gida ya fito zai nufi ciki. ya fito zai nufi ciki su Usman. Ya fito daga gidan shi, hakan ya sa shi dakatawa har ya ƙaraso wurinsa. Yana murmushi ya ce, Anko, ba ka neman ɗan rakiya? Aliyu ya ce, sai ka ce sabon shiga. Suka yi dariya Usman ya ce mu je yana raka ka ba zan rasa nasihar da zan yi muku ba. Aliyu ya ce mu je suka nufi ciki tare suna labari. Suna shiga ciki suka fara jiyo shekar kukan Fasilat suka kalli juna suka nufi ɗakin. Suka yi salama suka shiga ciki suka yi tsaye Zainab ta amsa ta mai da hankali gunsu. Hankalin Aliyu a matuƙar tashe ganin Fasilat da mayafi tana ta kuka. Murya a sanye ya kalli Zainab ya ce me ya same ta? Zainab ta ce ban sani ba ni matan ɗazun tana ta kuka. Na kasa rarrashinta. Usman ya ce mata ashe ba ki tafi ba ta ce i eh, amma yanzu zan tafi ya ce mu je na sauke ki gida. Ta ce to na gode ta kalli fasila ta mai da kallo gun kofa. Usman ya ce wa Aliyu sai da safe ya juya ya fita. Aliyu san bai disa ba yana tsaye hankalinsa kaf akan Fasilat da ke kuka. Zainab ta bi bayan Usman ɗin suna fita Aliyu ya yi saurin ajiye ledar hannun shi. Ya duka gaban Fasila ta fara ƙoƙarin cire gyaran da ke fuskarta. Ba tare da ta so ba, ta bar shi ya cire gyaran ya tsaya kallon fuskarta. Ta yi jawur da alamu ta daɗe tana kukan. A hankali ya kai hannunsa kan fuskarta yana share mata hawayen da ke ƙara zubowa. Cikin sanyin murya ya ce heartbeat me yasa kike kuka haka? Kina ɓata kyakkyawar fuskar ki ki haƙuri ki daina. Fasila ta ci gaba da zubar da hawaye ya tashi ya koma kan kujerar gab da ita ya jawo ta jikin shi, ya rungume ta. Fasila ta kwantar da kai kan kafaɗar shi tana sauke ajiyar zuciya. A hankali ya ɗaura hannu a bayanta yana shafar shi a hankali. Cikin sigar rarrashi har ya fara jin daɗin hakan daga hakan bai san type ɗin ba. Ta yi shiru dai, ba ta ce komi ba, ya ce ki tashi mu ci abinci mai sallah, sai mu kwanta mu huta. Ta yi murmushi ya janye ta a jikin shi ya tashi ya fita. Ta ɗago kai ta bi bayan shi da kallo. Tana zaune ya dawo da flat da fork da kofuna ya ajiye kan center table. Ya ɗauko leda da ya shigo da ita ya ajiye a kai ya matso da center table ɗin gabanta. Ya zauna gab da ita ya juye kazar a flat. Ya zuba drinks a kof ya ɗauko cinye ya nufi bakinta. Ta kawo da fuska tana sauke a jiya zuciya. Ta ce na ƙoshi. Ya tsaya kallon ta inkul ya ce ba ki da lafiya ne ta girgiza kai. Ya ce ba kya jin yunwa ta ɗaga kai a sannu. Ya mai da cinyar ya ajiye ya fara haɗa kayan yana cewa shi kenan tun da kin goshi amma ni yunwa nake ji sosai. Amma shi kenan. Ta rike hannun shi tana kallon shi ta ce ka ci mana ni na ƙoshi ne. Ya turo lips ya ce a'a ni ba zan ci ba ni ma na ƙoshi. Ya cire hannu a kai, ta yi ƙaramin murmushi ta ce, ka yi haƙuri zan ci, mu ci tare. Ya tsaya kalanta ta sa hannu ta ɗauko nama ta nufi bakin shi yana binta da mayan kallo. Ya buɗe baki ya ɗiba yana ci yana kallonta. Ta kai baki daidai saitin da ya ɗiba ta ɗiba tana tonawa a hankali. Hakan da ta yi ba ƙaramin birge Aliyu ba. Ya saki murmushi, ya zagaye ƙugunta da hannu, ya ci gaba da ɗebo naman yana ba ta yana ci. Da ƙarshe ya ɗauki lemo ya kai bakinta ta ɗan sha. Shi ma ya sha ya tashi ya ɗauki kayan ya mayar kicin ya dawo. Har time ɗin tana zaune inda ya bar ta. Ya sake zuwa ya zauna gab da ita yana bin gabar rigarta da kalo ce mu je ne miki wanka na san kin gaji. Fasila ta yi murmushi ta rike yanar ta ce ni ban gaji ba zan yi wanka na yayi dariya ya ce to ki tashi ko kuma na je na miki. Ta janye jikin da ta tashi ta nufi bathroom tana murmushi ya bi ta da kallo. Ba ta san da shi ba ta buɗe wardrobe ta fito. Bata san da shi ba ta buɗe wardrobe ta fito towel ɗin da ta zuke zip ɗin rigar jikinta har ƙarshe ta zare rigar ta ajiye a kan bed. Fasilat ta gama wanka ta yi brush da alwala. Ta dawo ɗakin ganin kayan a ajiye sa ta yi saurin buɗe wardrobe. Ta ɗauko doguwar riga mara nauyi ta saka sannan ta dawo gaban miro da sauri. Ta fara shafa perfumes. Aliyu ya yi wanka da brush da alwala shi ma ya fito ya shigo ɗakin tana kusa da wardrobe. Ta juyo da hijab hannunta ganin shi tsaye da shirt. Ga shi wani irin ƙaƙƙaffar namiji ya sa ta yi saurin ɗauke ido ta saka hijab ɗinta. Ta ɗauko kafe ta shimfiɗa musu ta koma kan bed ta zauna. Aliyu ya ɗauko rigar shi ya sa ya hau kafet ɗin sannan ya juya ya ce mata bismillah. ta taso ya mai da kallon shi gaba sannan ya yi kabbarar sallah suna gamawa ya masa addu'o'i sannan suka shafa. Ya kama hijab ɗinta zai ce ya dai sauran dashi daga wanda ya cire hijab ɗin da kanta ta rinke ta haye bed ta rufe jikinta da bedsheet. Aliyu ya yi ƙaramin murmushi ya tashi ya ɗauke kafet ɗin ya zare riga ya ajiye ya hau bed ɗin ya matsa gab da ita. Sosai suna jin numfashin juna. A hankali ya mai da kallon shigunta yana shafar gashinta da ya gama bajewa saboda wahala. Ya ce, Allah miki albarka matata, Allah ya sa mu kasance tare har a aljanna. Allah ya ji kan mahaifinki ya ƙara wa ummi nisan kwana. Allah ƙara mana son juna ya ƙara miki ƙarfi da juriya ɗaukar buƙatuna. Na gode sosai Heartbeat, na ji daɗi wanda ban taɓa ji ba ne. Ni'imar ki ba daban take Heartbeat, ina son ki sosai. Fasila ta yi ƙaramin murmushi, Jin yana ta zuba addu'o'i a hankali duk cikinta yana tsami. Ta ce, Amin na gode ni ma ina son ka sosai jarumin mijina. Ya yi murmushi, zai bata amsa ya ja ta da ikama ya yi saurin tashi da sauri ya faɗa a toilet. Wanka ya yi shaf-shaf ya fito ya saka riga ya fita zuwa masallaci. Fasilat na kwance, duk cikinta na ciwo ta tashi da ke tana cije lips. ta na wani irin ciwon ta zaro zani ta ɗora ta fita a kicin. Cikin dauriya ta ɗora ruwan zafi ta koma ɗaki ta yi kwance kan kujera tirisita. Tana jiran su yi zafi. Bayan mintuna ta wuce da ta ɗauko bakiti ta dawo kicin ɗin ta juya ruwan zafin. Ta koma da ta ajiye ta koma su Ta ɗauko robar wanka don yanzu iyaye da dama na dabarar kai yaransu da manyan robobin wanka. Ta zuba ruwan zafin ta sirka ta shiga ciki ta zauna idanun talamshe tana tunanin abubuwan da suka faru daren jiya. Ta tuno daren farkonta da Alhaji san ba za ma a haɗa ba. Haka nan fa ya faɗo mata a rai. Ta tuno ta ɗin da yake kisin ɗinta da romancing a kan bed ɗinta. Ta yi saurin kawai da tunanin saboda zazzafan kis ɗin Aliyu da ke mata. Ya fi nasa. Ta yi murmushi ta ƙara buɗe ƙafafu. Ruwan zafin na ratsa ta. Aliyu na gama sallah ya addu'o'i da sauri ya gama ya tashi ya fito da niyyar komawa ya taimaka wa Fasilat. Ya sanya ya matuƙar ɗora mata gajiya. Usman na bakin masallaci yana jiran shi yana fitowa ya bashi hannu suka gaisa. Sannan suka sannan suka nufi gidajensu. Can zuwa Usman ya ce ya Fasilat. Cikin jin haushi da tsananin kishi Aliyu ya ce ina ruwanka da matata Bana na son fashishigi. Usman ne ya dariya cikin zola ya ce a'a Ni na ruwa na. ihu ne ban jiyo ba, ban sani ba ko an dace. Ya karasa yana dariyar shakiyanci. Aliyu yana jin haushi ya ce to ba a dace ba. Ya wuce shi da sauri ya shige gida ya rufe. Osman ya yi murmushi ya ce Allah dai ya sa ita ma kar ka ƙure ta. Ya shige nashi gidan. Aliyu na shiga bedroom ya duba gado ba fasila sai karar ruwa da ya ji a toilet. Alamun tana wanka. Ya je bakin wardrobe ya ciro mata riga da siket sosai yake son ganin hips ta na motsi kamar jiya. Suna matuƙar birge sa. Ya zauna gefen bai gida jiran fitowar da idanunsa ya sauka. A kan gadon da suka kwanta. Ya tashi ya janye zanin ya fita ya ɗebo ruwa ya yafa a kun ya goge sosai, sannan ya soya wani zanin. Yana cikin shimfiɗawa fasilar ta fito tana tsane kanta da ƙaramin towel. Ya tsaya kallon ta ita ma ta yi tsaye tana kallon shi sannan ta mai da kallo gun gadon. Ya yi murmushi ya ce sannan amaryata. Ta yi masa wani irin kallo sannan ta nufi bakin miro tana kara tsane kanta. Idanun shi suka kai kun kayan da ya fiddo mata. Ta yi murmushi ta jawo su. Aliyu na ta kallon ta ya kasa ci gaba da gyaran gadon Fasilat. Tana da sexy body ko ga mai lafiya bare shi kuma. Wata irin zazzafin sha'awar ta yake ji tamkar komai bai faru tsakaninsu ba jiya. Fasilat na gama tsane kanta ta jawo riga sannan ta juya ta kalle shi. Ya yi saurin ci gaba da gyaran gadon don ya samu ta saka kayan a gaban shi ko ya samu damar ƙara kallonta. Fasila ta yi murmushi ta kwashi kayan da kafet da hijab ta nufi falo. Ya yi saurin kallonta ya ce ina za ki je yin sallar baki san a gure ɗaki ta fulada ba. Ta yi dariya ta ce na sani amma a falo zan yi. Ya yi murmushi ya ciza lips ya ce dawo ki yi sallar ki. Ya sauka a gadon ya fita. Ta koma gaba miro sai da ta juya ta ga baya ne sannan ta fara saka kayan. Aliyu kuwa waje ya fita ya wanke daidai inda ya ɓaci a bedsheet ɗin ya shanya. Sannan ya fara mopping ɗin gidan baya buƙatar shara. Fasila ta gama sallah jikinta na tsami tana jin mugun bacci ta cire hijab ta linke. Ta fita don kitsa gidan da haɗa breakfast. Tana fita tsakar gida ta tsaye ganin shi. Aliyu har ya kai zaure da mofa yana ta mofin. Ta yi murmushi ta jingina da bango tana kallon shi. Sai da ya gama ya ɗago ya ganta tsaye tana ta murmushi ta ce sani da aiki. Ya yi murmushi yana bin kyakkyawar surarta da kallo ya ce ya jikinki. Ta san kuyi da kai tana dariya ta ɗago ta ce lafiya lau. Yana sake murmushi ya ce ki koma ki kwanta ki huta domin kina buƙatar hutu an jima kaɗan. Mama za ta aiko da breakfast. Zan tashe ki. Fasila ta yi ƙaramin murmushi a sani ta ce na gode. Suna ta sakara juna murmushi ta juya ta koma ɗakin. Ya saki marmashin jin daɗi yana furin zubar da ruwa yana sauri ya gama, ya je ya ƙara rage nauyi ko yaya ne. Ya zubar da ruwan ya wanke mofar ya sake ruwan mofin. Ɗaki ya shiga ɗakin ya fara gogewa ita ko dum ta wuce kai tsaye ta haye bai ta kwanta. Ta limshe ido tana tunanin hiranta. Murmushin shi kaɗai ba ƙaramin sanyaya mata rai yake ba. Ta ƙara rinsa ido har barci ya ɗauke ta. Yana gama mofin ya wuce toilet, ya wanke ya ɗauki tawal ya tsane hannun shi da jikin shi, inda ya samu ruwa sannan ya fito yana bin Fasila da ke kwance kan bed da kallo. Ya yi ƙaramin murmushi yana godiya ga Allah da ya ba shi Fasila jiya kaɗai ya ji wata irin nutsuwa wanda ya daɗe bai samu ba. Ya mai da hankalin shi ga cokan kan kyakkyawa fuskar da tana mai da numfashi a sannu idanun shi suka sauka a kanta. Fasila tana bacci ta ji sabon yanayi ta buɗe ido ta sauke shi a kan shi idanun shi da hankalin shi duk suna kanta. Jin da ya ana ta nokin ɗin ya sa ya tashi ya jawo bedsheet ya rufa wa fasilar da take kwance. Duk jijiyoyinta sun saki ya sauka ya saka shot da riga ya fita ya je buɗe gidan. Yana buɗewa ya ga ƙanwar rike da ƙaton basket ta saki murmushi. Ganin shi ta ce ya ina kwana ya ce lafiya lau. Ya ce lau in break ya mika hannu ya amshi basket ɗin bai sake ce mata komi ba. Yana jin haushin katse cin da ta yi. Ya rufe gidan ya koma ciki. Har bedroom ya kai basket ɗin kan bed sannan ya koma kicin ya kwaso kayan amfani. Ya dawo ya zauna bakin bed ya haɗa tea sannan ya fara buɗe kuloli. Ɗaya da Irish soyayye da ƙwai ɗaya da farfesu. Ya zuba farfesun a small ball ya zuba Irish ɗin. A plate ya fara janye bedsheet da ke jikin Fasilat. Fasilat ta buɗe ido ta sauke su a kan shi. Ya sakar mata murmushi ya ce sannu jarumar matata ta yi ƙaramin murmushi ta juya. Ya rigo ta ya ce, "Am please, ki bari na fidi ɗinki sai ki ji daɗin baccin." A hankali ta ce, "Aliyu, na gaji, bacci nake ji sosai." Ya ce, "Am sorry, kaɗan za ki ciki baccinki. Ba zan ƙara takura ki ba, ki daure ki tashi." Ba dan ta so ba ta yi kura za ta tashi, ya karasa tada ta zaune. Ba ka yaya jikinta daga sama zuwa ƙugu. Ta turo lip sai dariya ya ɗauko ti ya kai bakinta yunwa take ci sosai. Tiki ya zazzake ta ta buɗe baki tana sha ta hangi bal ɗin farfesun kazar. Ganin shi fari ta ya sa ta gane akwai wani sirri. Ta ɗauke baki ta nuna mai bal ɗin ya maida tin. Ya ajiye ya ɗauko bal ɗin ya ɗebo naman ya kai bakinta ta buɗe baki ta amsa. Jin wani mugun daɗi ga ƙamshi ga ƙamshin riɗi. Ba shakka akwai nonon raƙumi cikin haɗin. Kamshi na ta tashi ta mika hannu ta amshi bowl ɗin ta fara shan farfesun kazar. Sosai ta gane babban aiki ne gare ta. Don in bata dan bata dage gyara kanta ba, tuni za ta koma. Sai a hankali. Yayi ka sake yana kallon ta da take cin farfesun ba tsayawa sai da ta cinye har roman. Sannan ta tuna da yana gurin. Ta ɗago tana kallon shi ya murmushi ya ce a ƙaro. Ta girgiza kai ta mika mai bowl ɗin ya amsa ta ajiye ta yi hamma za ta kwanta. Ya rigo da cikin sanyin murya ya ce, ki yi haƙuri da buƙatu na honi. Wannan shine matsala ta, ina fatan Allah ya ƙara miki juriya. Ta yi ƙaramin murmushi tana kallon fuskar shi, a fuska bai yi kama da hariji ba, ko kaɗan. Ta turo lips ta ce bacci, a hankali ya ce kin ci abinci sosai. Bari na fara miki wanka sannan ki kwanta don abincin ya ɗan juya. A shagwaɓa ta ce to ina ruwan zafin? Ya ce ba matsala just give me only five minutes zan dawo. Ya ja ta ya jingina da ita a jikin bed ya fita. Fasila ta bi shi da kallo shi ko alamun bacci babu a idan shi ta mai da kallo gun basket ɗin da ke ajiye. Ta yi murmushi ta ji daɗin saƙon mama sosai. Tuno maman fadi yadda take yi wa Aisha ya sa ta ƙara murmusawa. Ashe ita ma za ta sami mai mataka. mata haka? Ta ƙara sakin murmushi tana jin son mama sosai a ranta.